kuna tare da sashin hausa na studio kalangu kai tsaye daga birnin yamai ga labarin tare da hawa usman da farko ga muhimman kanunsu. su kungiyar ma'aikatan lanho na jihar nyamai sun tsunduma yajin aiki na kwanaki biyu a yau da sahe dalilan shiga wannan yajin aikin daga bakin magatakardar kungiyar a cikin shirin. Jami'an tsaro na ma'aikatar 'yan sanda mu yaƙi da ta'addanci da na Guard Republican sun yi wani bincike a Bosai Bongo wani ƙauyen birnin nyamai ko me suka gano za ku ji a cikin shirin. A cikin rahoton namu na musamman mun dawo kan barazanar bacewar wasu kayayyaki na kide-kiden gargajiya dalilin rashin mai da hankali kan tattalinsu da bunƙasarsu a cewar daraktan al'adu na ma'aikatar ministan al'adu na ƙasar Nijar. Masu sauraron mu barkan mu da sake saduwa. amince ma matsayi na musamman ga ma'aikatan lonho da sake wasu matakai biyu na ma'aikatar ministan kuɗi kamar wanda kotu ta soke a watan disamba na shekara 2018 su ne makasudin yajin aikin kwanaki biyu da kungiyar ma'aikatan lonho ta shiga a yau da safe a jihar yamai muhammad lawali mamman magatakardar kungiyar yama alhassan kuzi muhammadu karin bayani dukkar farko mai cire ma babban daraktan harabar karbar lanho hukuncin nada jami'in karbar ajiyar kuɗi receiver da kuma sabuwar doka wadda aka zana mata sharaɗi ɗaya aka tozarta kuma aka dakatar. Mu buƙatar tambayar mu ta farko ita ce a soke wannan dokokin biyu. Bukata ta biyu ita ce a girka tsarin rezo kwantabu don a tsayar da wannan sha'in jar. Na uku muka ce mun san babbar harabar karbar lanho na da matsayin kanta ga kuma harabar lissafin kudade da harabar babbar hukuma suna da matsayi na daban muna son mu ma mu kasance akan matsayi iri guda bai kamata ba a samu bambanci tsakani a ƙarshe muna son a tsaye da wannan bambance-bambancen tozartar da ma'aikatan harabar karbar lamu. Et finalement, nous disons il faut mettre fin à cette stigmatisation des agents tuni matakan dai sun kasance ƙarƙashin ikon ma'aikatar kuɗi ta ƙididdiga ta ƙasa da ke tattaro kuɗaɗen lanhu bayan kotu ta yanke hukunci ma'aikatan za su kasance ƙarƙashin ikon daraktan ma'aikatar ta lanhu Ƙungiyar malaman makaranta 'yan kontragi da na dindindin sinasebar ta miƙa wata takardar koke-kokenta ga minista na ƙananan makarantu a ranar litinin da ta shige to domin jin takamaimai abubuwan da takardar ta ta kumsa abokin aikin namu tari muhammadu ya yi fira da bashir dauda mai kula da yada labaru a kungiyar sinasef ka kuma yadda ta tasu ta kasance 2008 mun sa hannu bisa takarda wurin da gwamnati ta doke alkawali kowane shekara sai ta yi ɗaukar mutane aiki wanda ake kema dindindin na function public yan in kun ɗauka shekara biyar har yanzu gwamnati mutanen nan ba ta nan ga dokar su a wani lokaci sun ɗauki mutane sun kai su can cikin gundumar ƙasa ba shi abba mu yarda da shi ba amma mun ce ɗaukar da aka yi ba a bi ƙa'ida ba mun san akwai tashin hankali cikin jan biyu shine difa da tilaberi tilaberi dai labarun da suke zo muna akwai abokaninmu da yawa waɗanda cikin lakwalkin su ana tarda su ana ba su tsoro ko kuwa kona lakwalkin muka ce a gwamnati ta san matakin da za ta ɗauka dan lakwalkin ta ci gaba wallahi kusan dai mun aje muna jira su kiraye mu samu mu tattauna bosai bangu wani ƙauyen da'irar birnin yamai ta kudu ne ya samu ziyarar 'yan sanda masu yaƙi da ta'addanci tare da goyon bayan garda sarki a ranar litinin kin da ta gabata jami'an tsaron da sun shiga binciken ƙauyen ne inda suke neman wa'insu mutane ɗauke da bindigogi wa'inda suka shiga garin na bosai bangu kamar yadda umaru sumana mai garin garin ya bayyana ma muktar hamadu da ne sun zo da su polisi ne zadin ne ne sun ne suka zo sun ce sun ji labari wani ta'adda sun sigo cikin basai bango to sun zo tare da ni mun zo mun yi dudduba duk gari ba abun da muka gani amma su kam alamun da suka zo sun ji labari ne amma mu da muna cikin kauyen basai bango mu da gaskiya ba mu ga labarin komi ba kuma ba wanda ya zo ya gaya mini cewa wani ya sigo ba ko wanda mutane ba, ba, su yarda da su ba to sun bari maganan a wurina an ce duk wani lokacin da na ji labari sai a sanar da su to ni ma na gaya ma mutane mu na ce duk wanda ya gani wanda bai yarda da shi ba ya da gaggawa ya gaya mini miliyar biyu da miliyan 25 na kudaden sefa da gwamnatin kasar niger ta ba 'yan tsibiri a jihar Maradi da suka sha gubar fluor a cikin ruwa a matsayin diya kudaden a yanzu sun shiga asusun lauyan nasu. a jiya a cewar alhaji abubakar dango shugaban kungiyar iyalan yaran kwalliya ta biya kudin sabili bayan sun kwashe hira da shekaru goma sha takwas suna jira hakan kuma zai kawo sauki ga yaran ko da yake a yanzu sun zama manya ga dai karin hasken da yamma muhammad mamman to wannan al'amari alhamdulillah za mu cewa tunda wanda ya yi kokowa shekara goma sha takwas kana ta shari'a Allah ya kawo ta yanzu aka samu an ka ce gwamnati gashi ya zuba mana kuɗi mutane na da ra'ayoyinsu daban-daban yaran nan wasu sun isa almi ma ba su da kuɗin alimi yawancin dai ba mai gida ko to tun da uwayensu kullun cikin wahala su Inan dole su ne yanzu za su gina ma yaran nan gidajen shiga da abubuwa dai na jin daɗi dole su da musu tunda duk yawanci yaran nan baban shi yanzu ba ƙarfi gare shi ba ina ganin dai wahala da kai a ci an sa kuɗin nan cikin hanyar da bata dace ba yau duk in an ka ce abu shari'a za a yi to ko tsawon shekara nawa ne in dai basa shari'a ne insha Allah in mutum yayi hakuri sai ya cimma mutane su ce mana ma hauka ne muke wani iya eh, amso abu gwamnati wani wane ne kaza kaza to in dai an ce zamani ne za a yi to kakkace abun bai yiwa ka sa ido kawai saka kuɗaɗe domin kare 'yancin samun isassar cimaka shine maudu'in muhawarar da kungiyar alternative espace citoyen ta jagoranta a yau da safe a jihar rifa ma'anar wannan taron muhawarar dai shine wayar da kan al'umma kan kalubalen da suka tare da kudade da kariya kan 'yancin samun isassar cimaka. E, kaka tuda mamba a kungiyar ta alternative espace ya ma abokin aikin namu lawan bukar karin bayani Mahimmancin wannan muhawara ta shaha shine na kawo tamu gudunmawa a matsayinmu na kungiya na yadda za a magance matsalar karancin abinci a cikin ƙasarmu. Kun san ƙasar tana karo da irin waɗannan matsaloli kowane shekaru biyar zuwa goma. Kuma kundin tsarin mulki na ƙasar Nijar ya amince da samun abinci ga al'umma a matsayin 'yanci. Sai dai ya kamata a samar da wata doka da ke fayyace haka. Gurinmu shine gwamnati ta samar da hanyoyi hanyoyi na magance matsalar karancin abinci. Ballantana ma jihar Difa da tun watan Fabrairu sha biyar take fuskantar tashin hankali. Abin da ya sanya da yawan jama'a ba sa noma da kuma kamun kifi. Don haka babbar matsala ce, kenan wace irin gudunmawa ya kamata al'umma su kawo domin sauya wannan al'amari. Fiye da dashen itatuwa 300 ne kungiyar takau ta yi a ranar Juma'a 4 ga watan na Janairu a Arlit a jihar Agadez. A cikin wannan aikin kungiyar ta takau mai nihin hure a harshen Abzanci ta samu tallafin tsarin Kusnin. Gurin da aka sama gaba shine shuka itatuwa da dama a garin na Arlit. A cewar Alhaji Adam na kungiyar ta takau wato mazaunan garin su ne za su rinka ba itatuwar ruwa kamar yadda Usman Umaru ya rawaito mana. Mun dasa ice dari uku da wani abu daga Concord zuwa kumanak. Bancin wannan wurare kuma shi ma wajen ramfuwa na bukuki dai yana cikin program. Bancin wannan kuma daga Duwan bisa hanyar nan ta Trans-Saharan cikin proje mu 2019 za mu kama shi shi ma musu ka ice. A takaice lissafin da muka yi bana dai muna so wajen dubu biyar cikin garin Arlit. Waɗanda muka sa deja mu musu kariya an yi musu protection kuma da taimakon jama'a su ma kowane ice yake bakin gidan shi in ya ga wata bisa sai ya kore su ni yanzu ina rike da su hannan zuwa wata shida wannan yana biye da sau da kaf kowace rana kowace kwana biyu ana ba su ruwa in akwai lododi in akwai tada kasa duk abin da da icce wanda za a rayu. A yau da marece ne a Zandera aka soma gasar wasannin motsa jiki da kwamitin zartaswa na kungiyar 'yan makaranta na jami'ar Zandar ya tsara. Tsawon kwanaki bakwai ɗaliban na bangarori guda takwas na jami'ar za su kara tsakaninsu. A cewar magatakardan al'amuran al'adu da wasannin motsa jiki na kungiyar ta ɗaliban ma'anar yin wannan gasar da ita ce ta da 'yan wasan na Zandar da kwana domin su tunkari babbar gasar da za ta wakana a lokacin hutu mai zuwa cewa da pak mu saurari abdulmumuni Amani Abdurrahman a cikin firarsu da Mustapha Mamman Sani. yi la'akari ɓacewar harkokin wasanni a fuskar tsangayoyi daban-daban na jami'ar mota Zandar. Don haka ne kwamitin gudanarwa na ƙungiyar ɗaliban jami'ar Zandar muka yanke shawarar shirya wannan wasanni domin ƙungiyoyinmu su shiga cikin kwambalar wasannin jami'o'i da za a gudanar a cikin lokacin hutu na tsakiyar karatu. A takaice za mu samu kungiyoyi kungiyoyi bakwai akwai kofi na kokowar gargajiya da wasannin sada zumunta da wasannin kwallon kafa da kwallon raga da kwallon zara ruga da kuma wani gwaje-gwaje na wasanni. Eh, Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasashen Afirka kafa ta ba da tukuncin yabo da dama ga 'yan wasan ƙwallon ƙafa da na Afirka da suka yi abin a zo a gani jiya a Dakar a cewar shafinta na yanar gizo. a cikinsu da kwai muhammad salah ɗan ƙasar masar da ke nuna ƙwazo a ƙasashen ingila ya kasance ɗan wasan afirka na hudu da ya lashe wannan tukuncin sau biyu bayan alhaji juf na senegal samuel eto na kamaru da kuma yaya ture na cote d'ivoire a nashi bangaren kocin kasar maroka hervé na dan kasar faransa ya samu tukuncin kwararren mai zaben 'yan wasa 'yan wasan kallon kafa na nigeria na mata su kuma sun samu tukuncin kwararru a bangaren wasan kwallon kafa na mata na afirka shugaban kungiyar caf ahmed ahmed shi ya jagoranci bikin tare da shugaban kasar liberia george weah tsohon dan wasan kwallon kafa kuma ɗaya daga cikin 'yan wasan afirka da ya samu kwallon zinariya kamar yadda shafin yanar gizo na caf ya nuna sauraron shirye-shirye istiro kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman Idan ba manta ba a cikin shirye-shiryenmu da suka gabata mun taɓo batun barazanar ɓacewar wasu kayayyakin kiɗe-kiɗenmu na gargajiya kamar su biram da marigayi mamman barka ke kaɗawa. A yau Kadir Musa daraktan al'adu a ma'aikatar ministan falfaɗo da al'adun gargajiya ya nuna cewar hakan ya samo tushe ne daga rashin kulawar jama'a kan al'adunsu ya kuma ƙara da cewa ma'aikatar minista na al'adu ba ta da halin rijistar illahirin kayan kiɗi da kuma bunƙasa su ga dai ƙarin hasken da ya ma maryama jallo a cikin wannan rahoton Wasu kayan kaɗe-kaɗen gargajiya a Nijar suna cikin barazanar ɓacewa saboda al'umma suna daƙile su kamar yadda Kadiri Musa daraktan sha'anin al'adu a ofishin ministan raya al'adu ya bayyana sai dai a cewarsa ana iya ƙarfafawa matasa gwiwa na su waɗannan kayan kaɗe-kaɗen al'adun gargajiya. Abun fahimta a nan shine wa'annan kayan kiɗa da al'ummomi hatta da dukkan ababuwan albarkatun da ke akwai na al'adu gaba-gaba gaba ga tafiyar rayuwa wasu al'ummomin suna barin wasu tabiwo'in nasu kenan ko ba za a iya maganar tsatsan riko ba domin ko al'ummar da ke da galgajiyar ita ce cikin rayuwarta ta yau da gobe ke yarbar da gargajiyar tata misalin kayan kiɗa wanda ake cema biram malamin barka shine mutum na ƙarshe da ya zaman kaɗa wannan biram game da wannan kayan kiɗa ya waje ba a yi dogon bincike na a gani an lalle lalle ya shiga cikin bata kwata-kwata idan akwai wasu wanda suke raye to sai a diba a gani. To idan waɗannan kayan kiɗan al'ummomi ba su da su ba, akwai wata matsala misali a fannin koyarwa a yi gadon su. Na ce sai an yi bincike yin hakan kuma yaunin yara ta kan harabar ministan da ke kula da gargajiya. Muna cikin yanayin da ba mu da halin zartar da siyasar mu amma bukata ce da ke cikin tsinkayenmu. Mun san irin amfanin da ke gare su, sai dai abin da muke iya shine zamu. Kenan idan da hali za a iya ƙididdige irin waɗannan kayan kiɗan don a baiwa harabar ofishin ministan raya al'adu na himmantar da hakan. Muna da shafukan baya gudanar da ire-iren waɗannan ayyukan na ganin waɗannan kayayyakin kiɗa da ke bisa kan ɓacewa ya kasance an samu koyarwa da horar da wasu ga iya kiɗa su. Matasa ne yawa shaba su samu wannan horaswar. Ana iya hamzartar da su na su mai da hankali ga koyon waɗannan kayan kiɗa. Da hakan wasu kayan kiɗan za a samu rike su. Hanyoyi na mafuta su ne abokanan hulɗa muna da wasu abokanan hulɗa da ke tallafa muna daidai iya abin da suke iya yi mu kuma ta wajenmu muna fuskantar wasu bukatu da ke sahun gaba. da gani da côté, nous sommes confrontés Gugu Muhammad da shi da Mutare Muhammadu da fasar rahoton nan da sun ka zo ƙarshen labarin na Hausa a yanzu sai a dakani sasin zabarmanci tare da Musa Hassan ai saurari lafiya.